da farko dai wannan bidiyon da za ku kalla ba sai kun samu wani fasfo ba ko kuma wani makullin sirri kafin ku kalle shi kai tsaye yana da za ka shiga kai kallon film din ba tare da kasha wata wahala ba amma kafin ka kalli film din Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyon sunan film mu na yau sunansa asalin tarko kuma film ne wanda sabo fassara ne kuma film din insha yana da kyan gani insha Allah na da daɗin kallo eh, idan dai wannan ne zan ka na farko a wannan channel tam kar ka manta ka danna muna subscribing ka na ka danna muna kararrawar sanarwa yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo da farko dai wannan bidiyon da za ku kalla ba sai kun sauri wani fasfo ba ko kuma wani makullin sirri kafin ku kalle shi kai tsaye yana da zaka shiga ka kallon film din ba tare da ka sha wata wahala ba amma kafin ka kalli film din ina roƙon ka da ka samu ka kalli film ka kalli bidiyon din koda dan koda dai minti ɗaya ne kai dai a ciki kana kalla koda dai wani ɗan lokaci wala za ka shiga kalli bidiyo ba wata da ka za a yi ba saboda bidiyon din ba zai baka wata wahala ba kafin ka kalle shi saboda ko kun shiga kun kalla wancan dan dai kun kalla minti mintukan za ku cikin youtube su ne muke da bukata ta farko ga inda aka wuta suna idan zaka kalli wannan film din ga inda aka wuta india hausa asalin tarko na ɗaya da na biyu sabuwar fasa kawai sai ka dana rubutun kawai kana dana rubutun ka gani ƙasa ka gani na karauta asalin tarko na ɗaya da na biyu kawai rubutu wannan bulai kawai za ka tausa kana danna wannan bulan rubutu kawai sai ka kai tsaye inda za ka kalli bidiyon ɗin ba tare da ka sha wata wahala sa wani fasfo ba ko kuma wani kuma kullum sirri ka gani kai tsaye ya kawo inda zaka kalli bidiyon din ba tare da ka sha wani lokacin wahala ba ko wani yin wani downloading din ba bari mu tsaye da dan gashi fara tafiya ka gani kai tsaye idan kana buƙatar kallo zaka ci gaba da kallo idan kana so kuma za ka yi tsaye da shi a wayar din ka kai tsaye da shi downloading sa ba tare da ka sha wata wahala ba idan kana bukatar ka sa cikin google da ka kai kallo ba tare da ka sha wahala sa wani fasfo ba ko kuma wani makullin sirri ka gani insha Allah amma idan wannan ne a wannan channel kaga ka manta ka danna mana subscribing a YouTube kuma ka danna mu karoro sanarwa kuma kada ka manta muna roƙon ka da ka shiga ciki YouTube din mu ka riga kalla ku da dan minti ku kura dan sekunde da goma na kai ciki kana kallon bidiyon kin kafin ka je ka fara kallon film ɗinka saboda wannan dan lokacin da za ku ɗoga kuna kallon bidiyon din shine zai ƙara wani ƙwarin gwiwa gobe mu kama ku wani sabon film